sannan duk abin da muka yi a gidan nan ina da su a wayata bayan haka abubuwan da muka yi da kamal a hotel duk ina da su a wayata sannan ka sani zannuwan gadon gidanka babu wanda ban sani ba kuma duk ina da su a wayata a rashin sani a rashin sani ne an rashin sani an rashin sani an rashin sani an rashin sani ne kaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a rashin sani shine yasa da san juna ba ku yoshi ba wannan wace irin jarabta ce take nema ta hau kaina a rashin sani

Arashin sani shi ne ya sada san juna ba ku yoshi ba. Anti, ni fa maganan yarinyar nan ne ya kawo ni. Na yi na yi da ya ya gaya min abin da yake faruwa ya ƙi ya gaya min. Kullum sai dai ya ce mana ba ta da lafiya. In an kira shi ya ɓoye abu a cikin ransa. Gaskiya ne, Fadila ba ta da lafiya, asali ma tana kwance a asibiti. Asibiti kuma? Asibiti. Abin yana da alaƙa da raba ta da aka yi da kamar. Ni dai iya sani na ke Wai wane ne wannan kamar ɗin ne wai? Wani yaro ne a unguwan gando yake. An ci gaskiya bawan Allah nan ya cuce mu. gaskiya ne fadila ta taba gaya min idan babu kamal ba za ta taba iya yin rayuwa ba ashe zancen nan gaskiya ne anti ki duba yadda wannan yaron yake sa yaya wahala saboda fadila tana son sa gashi kuma bala'i ya sa ta kwanta asibiti saboda shi in dai haka kwanne so wannan sankon ba shi da amfani ina ne gidan mahaifinsa a unguwar gandun wallahi ban san gidansa ba an ki sani wallahi tallahi in har yar uwanmu ta mutu wallahi tallahi ba za mu kyale ba duk inda yake sai mun nemo sa ko kuma duk inda iyayensa suke sai mun nemo su banza mara mutunci ni fa ina ga fa ba za mu jira ba mu tafi unguwar gandun da yanzu mu mu gano ina ne ma wai gidansu kun ga ku yi hakuri ba zan iya barin ku ku fita ba tunda kun shigo gidan nan in dai yayan ya san cewa kun shigo gidan nan na baku ku fita to gaskiya raina zai ɓaci ku bari in ya dawo kuka gan shi shikenan rashin sani a rashin sani ne baba wai me yake faruwa da goje ne kwana biyu na gan shi a tsananin wani tunani wallahi goje ba kwana biyu ba mu haɗu ba amma idan da wata damuwa ma ni ban sani ba baya asibitin ne kamar wasa yau kusan wata shida burina ya ki cika a kanta ni nake da hujjar yi hukunci ba tare da an tuhume ni ba yau ne ake hukuntawa ta hanyar yamaci inna ne miki alkawarin kare mutuncin ki, don haka ko da raina zai fita ba zan bari abinki ya tafi a banza ba kai ne abokina na amana kuma ka san halin da nake ciki ina son mai kokarin kwato wa inna wannan yancin nata don kyautar inna ita ce yanci a gurina karka damu goje in dai hannu ne duk abin da kace shi za a yi amma yanzu ba nukun nan ka Bana aiki sai an biya ni amma wannan lokacin na yi aiki na ga ana neman min yawo da hankali magana ɗaya ce idan ba a biya ba za iya samun matsala a kowane lokaci wannan shine ƙa'ida a rashin sani a rashin sani ne rashin sani ne ko da alƙawarin da nace ka daukan mun ya maka nauyi bayan na cire maka wayanda suka fi muhimmanci a ka, na ce maka banda su kamal kana da wacce kake so ne idan akwai wacce kake so ka faɗa min ita gaskiya ba zan ɓoye miki ba tabbas ina da ita ya sunanta sunanta fadila a ina take da zama a unguwar gandu take da zama yar gidan waye sunansa alhaji jamilu unguwar gandu a wani layi yake layin a isan gidan sai ke shikenan ka zauna ka huta zan sa aka maka abinci sannan idan kana so ka kwanta a rashin sani ne a rashin sani ne amma ce miki rashin sani ne ya magana da mahaifin na kuma da ba zan yi so ba a raina ma ban saka ba Daga ƙarshe na fara soyayyar da zuciya ma ba ta na ba. Kin yi daidai ko kin yi kanka ba ci bari yaran da su mutu ba. Na san halin su kuma na san ku na san abu da za ku iya. Dan za ku iya zuwa ku aikata na malwala. Mun shin tunanin ku yaran nan ba a san kuma su ba san inda ke ba. Me ku da hayaniya da cewa na ku ta za ku me za ku ke. Me ku da kuma take hannu. Ina gurin yan sanda daga nan za su je za su hukunta shi. Me na ku kai ku. Yaya, wannan yaron shine sanadiyar kwanciyar yarinyar nan a asibiti. Babu ta yadda za a yi yanzu muna kokarin daukan mataki ka danne mu. Ba mu san me fa gobe za ta haifa ba. Babu za ta haifa. Ina gurin jama'in hukumar tsari. Nim da gurin mutu ana ta magana ta ta kuɗa ta ana abin nan. Kun da jama'a da Kan tsaye daga cikin kuɗi ba cikin gidan nan. Yaya, yarinyar nan yanzu tana gadon asibiti a kwance. Yanzu in ta mutu ya zami yaya. wato duk magana da faɗa muku dai ba ku ji ta a kunnen koko to in fata in ga ɗaya daga cikin ku ya fito ya fita daga cikin gidan nan kun sani kun san me zan yi akai au aisha kalli irin kayan ki irin kayan nan muke sawa da azumin nan ku ta tarin da zaman zaki ya yi kyau kun ga abin da nake gaya muku yanzu za a ce na baku kun fita da bala'in a na zai ƙare kuma shiga daga cikin wani irin hali kake so ka sa kanka ne wani irin damuwa ne kake sa kanka ne yaya ina so idan zaki koma ƙauye zan bi mata wata fitare a rashin sani ƙauye kuma kar ka manta da ƙalubalen da ka fuskanta a ƙauye yaya shi ma ba ƙalubale ba ne fuskanta ce ba ai ba shi ne ke son jin warware komai yaya kar ka manta da wasiyan da mahaifinmu ya bar mana shine zan je in nemi gafara a gusa da yin nadama abin da ya faru to yaya idan kamar ya zo yaya za mu yi da shi rashin sani ne yanzu ya sa na hawa ne fahimtar da na yi wa soyayya idan ka riga ka fara kaso wanda ke san ka arya babatun tsimi da dubara ban san me yasa ba mu ma kaddarar mu ce ta zo haka idan ka gama cin abinci kaje ta ce ga ruwanka ka je kai wanka rashin sani ne na ce miki rashin sani ne kamar ba za ka yi ba a zuciya sai magwanta Allah san ta haɗu da irin ku. Mene kuma da ke mu wani muguwar addu'a? Kada Allah ya taimake ka. Da ya ka da hajjiya mai san ce maka jama'a. Da tuni an kashe ka. ba ki yarda kisa kuma wani irin laifi ne haka ya Allah kai ne shaida kafin sanin halin da nake ciki Allah ka fita da yadda kace an ashe wani ya ta mini zafi sannan mun ba a rashin sani ne hajiya mai sani taimaka wa jama'a a rashin sani ne na ce miki wallahi fadila da zogarin ta wallahi fadila ba ta da lafiya ba ki sani ba ma wallahi kin ga ban sani ba kwana biyu ma haɗu ba ce eh wallahi ce ki so kamar eh tabbas na san kula Allah bara mu kan matsakin da abin da ya sa na ce mu zo nan wata matsala ce akan fadila matsala kuma eh fadila ce ba ta da lafiya wallahi ban san fadila ba ta da lafiya ba kullum kusan sati biyu sai ta ce a kawo mata kamal shi mun rasa shi ya sa ni ce mu zo nan tunga kin san kamal eh na san kamal kuma na san gidansu amma matsalin shine rabona da kamal tun lokacin da ta zo ta same ni a gida ta ce min an kama kamal a gaban baban shi tun daga nan ban sake kallon shi muna neman sa ne don mu roƙe shi ya je wajen fadila don allah yaushe ne za ki kai mu gidansu kin ga halin dai da ake ciki to shikenan in allah ya dogo zan zo in raka ki na gode da gida Jamila kira ki? Eh ya kira ni. Me ce miki? Ya ce min dai akwai aiki. Me yasa baki neme ni ba? Ai ba sabo lamarin naka ne abun tsoro. Abin da nake so yake. Ki je gidan Alhaji Halilu. Akwai aiki. Wannan umarni ne. Alhaji Halilu kuma?